قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد يا kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai masu ƙaryatawa ni ban tambaye ku wani lada ko wani sakamako ba game da abin da na zo da shi na shirya da alheri kuma idan ma haka ne ai ku ne za ku ci gajiyarsa ni ladana yana wurin Allah shi kadai kuma shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi mai shaida ne akan komai zai yi shaidar na isar da saƙonsa haka kuma zai yi shaida akan ayyukanku ya cika muku sakamakon ladansu yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana hujjoji akan masu shirka da ɓata sai ya bayyana cewa dama haka sunnarsa ce ya ce